A yanzu haka dai jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya ta cika shekaru arba'in cur da zama ɗaya daga cikin jihohin Najeriya. A shekarar 1976 ne dai shugaban mulkin soja na wancan lokaci marigayi Murtala Ramad Muhammad ya cire jihar Niger daga tsohuwar jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya tare da naɗa Murtala Inyaku a matsayin gwamnan soja na farko a jihar Niger. Ko da yake dai babu wasu bukukuwa na musamman da aka shirya domin cika shekaru arba'in da haihuwar jihar Niger, a sakamakon matsalar rashin kuɗi da mahukuntan jihar na yanzu suka ce suna fama da shi. Amma dai akwai addu'o'i na musamman a masallatai da coci-coci domin nuna godiya ga Allah akan wannan rana. Masu nazarin al'amura a jihar Niger dai sun ce an samu ci gaba a wasu abubuwa na ci gaban jama'a. Tsohon ma'aikaci a ma'aikatar yada labarai ta jihar Niger kuma basaraki Jarman Mina Alhaji Abdullahi Fayoko ya bayyana ci gaban da aka samu ta fuskar ilimi. to ka duba ta fannin ilimi da farko lokacin da aka kirkiro jihar Niger a alif ɗari tara da saba'in da shida makarantu a minan nan ba su wuce guda hudu ba a bidda ba su wuce guda biyu ko uku ba a kwantagora kusan hakanan silaja su ma biyu ne amma a yau muna da jami'o'i muna da makarantu gaba da sakandare da yawa eh, kwalojoji ah, da suke gaba da sakandare school ko haka ba amma a yanzu nan kamar makarantar sakandarori ma dai ina ga dai akalla sun fi kusan ba su fi wurin kusan dubu biyu ko ko fiye da haka ko dubu uku kako an karu to sai dai a cewar Alhaji Shehu Musa Tanko ci gaban da aka samu bai taka kara ya karya ba bisa la'akari da jihohin da aka kirkiro su a bayan jihar Niger. Ina cikin clerks da ke open registry a can Sokoto wanda suka kwaso files zuwa nan Mina open registry. In ka duba kamar wasu jihohi da aka yi bayan Neja to a gaskiya sun hi Neja ci gaba. Kamar irin kamar ga wata sabuwa nan Jigawa state, su Kebbi state inga, su Zamfara state, kai hadda nasarawan ga na shekarun jiya ka in zaka lura wani Niger State har yau har yau da nake magana kai industry ɗaya ma industries in da ya kamata a same su kowace local government in gaskiya ne babu su amma su wake da laifi kenan eh yana yawa masu tafiyar da mulki ba A yanzu dai sabuwar gwamnatin jihar Niger ta ce ta zo da kudirin yin gyara akan abubuwa da dama. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai da al'adu na jihar Niger. munan Allah ya yi mana duka dam ɗin da suke ba da wutan lantarki a jihar Naija suke. To wani lokaci kuma sai ka gan abun ɓata rai ne mu ba mu samun wuta. To irin waɗannan wuraren yanzu gwamnati za ta duba mutanen jihar Naija su wadata ga batun. kuke gwamnati me za ku yi to kun gyara abubuwan da kuke ganin ba a yi su daidai ba a baya. In Allah ya yarda duka abubuwan da ba a yi su daidai ba a baya za mu yi kokare mu kammala amma abu ɗaya ne. mun shigo cikin gwamnatin nan ba kuɗi. Kawowa yanzu dai gwamnoni goma sha hudu ne suka mulki jihar Niger, tara sojoji biyar kuma farar hula. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.